الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي شرح مسائل الجاهلية malam ya mana bayani yana abinan sheik salih fauzan fauzan yana mana tahalili fassara ko wasu kalmomi da shi Sheikh Abdulwahab ya faɗi na shimfiɗa game da menene jahiliya suwaye ahlul kitab kuma suwaye ummiyai ina ga mun tsaya wal jahiliyatu ina ga insha Allah mana ga ko wanda akwai nan ne daidai ne ko ko wa kanat halatin to bismillahir na <clears throat> mun yi bayanin cewa larabawa asali suna kan addinin annabi ibrahim ne alaihi salam har sai da aka samu wani amru bunu amir bunu luhayyul khuzai wanda ya sayyaba sa'ibawa ya sayyaba sa'ibanci ga gumaka mun yi bayanin sai Allah da kanshi ya ce wala abin nan ma ji Allah min bahiratin wala wasilatin ne ko wala wala samin ne ko la hamin ina ma da tukura ne wala sa'ibatin yawwa ita nike so kuma kawo ma ji Allah min bahiratin wala wasilatin wala sa'ibatin wala hamin wato shi ya fara tsara musu sai ba sa'ibanci aka ware wasu dabbobi aka ba gumaka don da Allah da kanshi sai bayanin su ma min bahiratin Allah bai sanya hantsa bahira ba shine hantsa ba yau a zaɓi wani hantsa sai an samu nagartacciyar dabba mai babban hantsa wanda ta haihuwa biyu ko uku hantsanta ya bude yana tara nono sai a ce to in dabba iri kaza ta haihuwa kaza nonon ta ya taru to na gunki wani shine ma min bahiratin wala wasilatin wala sa'ibatin sa'iba ita ce wato jinsin dabbobi wasila dabba da ta ta haihuwan tagwaye in ta kai na kaza sai a ce to na kaza to ya zama na gunki ne sa'ibanci shi ma haka ne wala hamin kuma a ce duk randa aka samu nagartaccen irin nagarta ko shanu ne sai a samu irin babban sa wanda aka sa shi a ce shi zai zaka barbara don a samu irin shi to idan ya haifi ɗa irin shi aka sa ya barbari shanu sai aka samu nagartattu irin shi to ran da ƴaƴan suka fara haihuwa to shi wancan sai kuma sai a karbe sai a ba gunki ka babban kenan ran da ƴaƴan shi suka fara haihuwa to shi ya zama na gunki to gunki in an kai mishi zai ci ne A ba shi zai ci ba to waɗanda aka ware aka sa su rika kula da gunkin to kenan nasu ne to isa aibanci dai da yake ba tafsiri muke ba in kun duba kur'ani za ku ga shi ya sayyaba sa'ibanci waɗannan abubuwan ba su san shi ba shi kuma can ya je ya roro shi daga zuwa jinya Sham Syria ya je ya roro irin waɗannan da biyu bauta ma gunki da abubuwa da ware ma gunki dabbobi da sauransu sai zo ya dabbaka a cikin nan sai zama jahilci ya kama larabawa shi Sheikh Salih Fawzan Fawzan yana so ya bayanin cewa ne me yasa manzo Allah ya baran-baran da yan uwan shi yayi baran da yan uwan shi ne saboda da suna kan hanya ga kuma wani gaba da aka samu wani shaidan da ya zo ya bata su kamar masu bin annabi Isa ne da muka karanta wannan bulus bulus ko rasulul masih wanda kiristocin suke cin bulus manzo idan sun ce bulus manzo ai ba sanar manzo Allah ba suna nufin manzon annabi Isa yayi mafarki annabi Isa ya ce mushi rika kaza ya ce to bulus ne manzo manzo annabi Isa sai ya bata addinin annabi isa da annabi musa to shi ma wannan haka ya zo addinin annabi ibrahim alaihi salam da larabawa suke ciki sai ya bata shi malayi yana so ya kawo mana asali ne ga asalin addinin ga wanda suka bata ga yanda manzo Allah ya zo iske abun ya riga ya lalace wannan karatun ya riga ya gabata fa kana halatul alam qabla bi ithatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalalin mubin halin da duniya ya kasance kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi dalali mubin yana bata ne bayyanannen bata bayyananne an riga an lalace rayuwa ba ma shugabanci sai zalunci me yasa a waɗancan shekaru mutane suke rayuwa a dutse so da yafi sauki in ba dutse ka hau ba in wani azzalimi ya zo wucewa da shi da tawagan shi ganku kuna dan kiwo sai ka kashe rabi ya kwashi dabbobin sai ya gaba so da haka mutane suka koma sai ka ce birai kowa a sama so kowa ya zo wucewa sai ya wuce lafiya in ba haka nan ba kaje je kuka yi gari a ƙasa to kun bani rayuwa ce ake yi ɓata bata bayyananne alkitabiyuna wal ummiyuna wa gairihim kitabiyuna sun lalace ahlul kitabi an bata addinin annabi Musa da annabi Isa ummiyai wanda ba sa karatu rubutu suna bin addinin annabi Ibrahim ne shi ma wannan bawan Allah ya zo ya ɓata shi wa gairihim da ma sauran mutane sayar ahlul ardi wanda suke doron kasa duniya gabaki da tana cikin duhu illa baqaya min ahlil kitabi sai ɗaiɗaikun da ba a rasa ɗaiɗaiku na ahlil kitabi kanu ala dinil haqqi wanda suka kasance akan addinin gaskiya in qaradu qabla al su ma gab da manzo Allah zai zo suka kare shi yasa eh, suka kare ɗan ɗaiɗaiku da suka rage a lunguna su ma duk suka mutu suka kare fa azbaha dhallamu halikan fil ardi sai ya zama za abin nan zalunci shine katutu ya mamaye ko ina a doron ƙasa waje a fil hadis, ai ya zo a hadisi ingantacce annallahu Allah nazara ila ahli arzi, Allah ya kalli waɗanda suke rayuwa a doron ƙasa fa maqatahum su yi fushi da su da ya kalli yadda ake duniya ta jagwalgwale ta lalace sun yi fushi yani abgadahum yi fushi da su arabuhum larabawan yi fushi da su sun koma botun gunki sun koma sa'ibanci da sauran tarkace abin nan arabuhum wa ajamuhum da ajamawansu illa baqaya min ahlil kitab sai dan daidai ko wanda suke lunguna suna can suna ibada to sai malai ce fi hadha dhallam halik a wannan duhu ne da ya katutu ma mai ko ina wa hadhihi jahiliya da wannan jahiliya da ake ciki mustahkima wadda take gata nan mai yawa wato nagartaccen jahilci kenan mustahkam wanke masu subul sannan ya zama hanyoyi gaba ɗaya sun shafi wanda tsari akharar risalati samawiyati wanda tsari sannan wato da rushewa indithar rushewan atharur risalati samawiyati wato gurbin saƙonni na sama kamar na ga bugun da ke hannun mutane akwai kure lokacin da masu tafi dinnan suka yi tafi kamar durus eh lalle na na taba jin wani na cewa durus ne ana shi to ai ko ba dusul ba durus bane ba durusa bane sar wato dalun sa'un alifun ra'un sar ne abu ya lalace ba durus ba durusa bane na ce muku ni waɗannan bayan Allah kullun na girma masu. in littafi ya zama ya ɓace ana neman shi kuma sun tabbatar da akwai abu mai muhimmanci a cikin shi sukan yi ƙoƙari in dai ba ɗan ba bai wuce falle ɗari ɗari biyu ba sai su yi tafin ɗin shi ba sai su yi tafin in suka yi ritafin ɗin shi kenan sannan sai su sake buga shi sai da Wani disar ne wani disar ba wa durus ba sa'un ne in disar asarar risalati samawati wato gurbi alama ma alama na saƙonnin annabawan da ya gabata inda sara ya riga ya shafe ya ƙare masu littafi su rika zuwa da fensir wani lokaci da gyara amma in aka faɗi gyara kuma wani bai da fensir kada ka ba shi aro sai dai kai ka gyara kai kadai in an tashi ya karba a wurin kai gyaran ba ka ba za ku tsaya kuna fira har a gama karatun ba a tsallake wurare duba ku ji ba a cikin irin wannan ne ba'atha Allahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ikhrajin nas dan ya fitar da mutane min zulumati ila nur daga cikin duffannin nan da ake ciki ila nur zuwa ga haske kama qala ta'ala kaman yanda Allah ya ce laqad eh? laqad manna Allahu 'alal mu'minin hakika Allah yayi kyauta ga mu'minai domin imani kyauta ne na Allah in kaga Allah ya yi ka mu'mini ba wani abu ka kashe ba wani abu ka bada ba Allah ne ya ga dama ya maka kyautan imani Allah ka azuta mu da rayuwa kan imani Allah kuma ka tsare mana imanin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko musu manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah din wa zakihim yana tarbiyan zukatansu wa yu'allimuhumul kitaba yana koya musu alqur'ani wal hikmata yana koya musu sunna wa in kano min qablu lafi dalalin mubin gabanin nan suna cikin bata ne batan kuma da yake karara jahiliya ce ga ta nan karara yanzu sa'ibanci kawai bautan gunki da kuma ɗauko dabba a ja yanka mu gunki to mene amfani shi a wara nagartattun dabbobi masu hantsa a ce nononsu na gunki wani ne mene amfani shi yanzu in an tatso nonon misali an yi shi kwarya kaza an kai mu gunki gunki zai sha ne gunki ba zai sha ba iya ka aje a kara shi kusa da gunkin a danyi abin da aka iya yi shikenan masu kula da gunkin sai a ba su sai su je sai su shanye uba shikenan ba sai su ce suna aiki ne suna hidima ne ga gumaka Allah ya kare mu saboda haka malam yace wa in kanu min qablu ai qabla bi ithatihi sallallahu alaihi wasallam da aka ce wa in kanu min qablu don qablu ya kamata ya zama min qabli ne sai zama min qablu akai dhamman lamun din ko ismu mubhamun ne ko menene ya kuke karanta shi a larabci maqtu'un anil idafa shi an ku kuka sani da wal jahiliyatu kama qulna su ila al jahili ita jahiliyan nan kamar yadda muka faɗi an jingina ta ne zuwa ga jahilci Allah ya kare mu shi kalman jahilci jimun ne ha'ul lamun harufa ne guda hudu suka kawwana shi kuma kowane harafi sunan wuta ne jahannama hawiya da laza jimun ha'un lamu da su aka hada su sai ake jahilci saboda shi jahilci hanya ne dodar zuwa wuta ba wani miss hanya ce dodar zuwa wuta shi sadi zaka ka yaki jahilci ka yaki jahilci ba ka san sunan kare da sunan akuya ba ka san sunan Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka yaki jahilci matanka ta san sunan ta san Allah ta san manzon sa shine ta yaki jahilci ba wai dan kai san sunan Allah ya san sunan manzon Allah shine ya yaki jahilci ba wai dan ya san sunan kare shikenan ya san sunan buri da da abin nan da kwado shikenan ya san ya yaki jahilci ba yanzu ma yake cikin shi Allah ya kare mu wa huwa adamul ilmi jahilci shine kishi rashin ilimi wa kullu amrin mansubun ila jahiliya duk wani al'amarin da aka jingina shi zuwa ga jahiliya fa innahu mazmumun to shi wannan abun abun zargi ne walidha qala ta'ala shi sa Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kada ku rika fita kuna yawo irin yawon jahilan da irin mata kenan naha nisa'un nabi sallallahu alaihi sallam, an hana matan manzon Allah sallallahu alaihi sallam an tabarruji daga tabarruji me tabarruji wa hu izharu zina shine bayyana kwalliya fil aswaqi in za su je kasuwa su siyo wani abu ko amaman nasi ko za su wuce gaban mutane bayyana kwalliya duk da yake yanzu mu muna dan fama da talauci galibi kwalliyan da ake da hatta yanda ake da warwaro na hannu haka ake da warwaro na kafa shi yasa Allah ya ce wala yadribu bi arjulihinna li yu'lama ma yakhfina min zinatihinna wa tuwi lillahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kada mace tana tafiya ta rinka wasa da kafanta aje warwaran ta na ƙara ƙaran ma ba gani ba kada ta yi saboda lullubi na mace ana so bayan ta sa shi ta lulluba abinda zai kwanta a ƙasa zira'an zira'i guda lulubin da matanmu suke sawa aksarinmu bai cika lulubi ba aksarinmu bai cika lulubi ba Allah ba mu ikon gyarawa aksarinmu bai cika lulubi ba abin da ya tabbata a sunna kawai shine mace in za ta fita ta sa lulubi ta rufe jikinta gabaki daya tufa mai kaurin gaske sannan ya zama bangare na tufan ya kwanta a ƙasa yana taban ƙasa yana sharan ƙasa cikin munin wane ne mace shi take haka nan Isa sai minta istighfari wanda in ta sa din ya shimfida ya taba kasa din kuma Allah ya ce wa tubu ila lakum ta cigaba da istighfari ko Allah ya yafe mata shi aikin alheri in ka yi shi ka nagarta shi ka kyautata shi to kuma sai ka ta istighfari haka ake bibiyan ayyukan alheri yanzu ba sallama gama ba manzo sallam da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi me yake cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah haka ake bibiyan aikin alheri amma lokacin da zaka aiki alheri ka rika koda kanka kana ganin ka iya ai ka bari Haka na ganu bai iya ba ba ai ba ta shi ake ba tukun yanzu kai ta kanka tuku aksar mu in kaga mun sha wahala to iyalanmu ne za su kai mu saboda muna jin tsoron su suna jin tsoron mu muna zaune da su ba dan Allah ba suna zaune da mu ba dan Allah wani ya isa ka ce wa matanka ta sa hijabi mai kyau ka gani in ba zuwa ce kai wani addini kake wai na ka san wani addini wani addini duka ina yake ba ka ganin wance ba ka ganin wance ba ka ganin matan malam wani ba to wace maka ana kallon matan malam wani me amfanin qur'ani da ya zo mana da kisoshi iri daban-daban ya nuna maka za ka ga da da mahaifi wallahi wani mahaifin yana zaune dan ne kawai amma dan yayi nan ne kuma shi ma yayi nan yana zaune shi ne kawai zahirin qur'ani ya tabbatar da wannan an samu annabi yi nan dan shi yi nan annabi ya aljanna dan ya wuta zahirin qur'ani ya zo da mace ta yi aljanna mijin yi wuta Za zayin ƙur'ani ya zo da miji yi aljanna matan ta yi wuta to ina ruwanka da matan wani tana yin kaza daraballahu masala zai na kafarun murata nuhin a to ina ruwanka da matan wani ba ta kaza malam wani ko liman wani ko ɗin komiti ne ruwanka da cin shi ya ta yi? matan shi tana tafi tsirara tambur duk sai an mana hisabi gaskiya yan uwa Allah dai ya samu ci jarabawa kawai amma aksarin al'amarin mata a yau da ban tsoro kuma ba wani abu ne mu ne aka ce mu ne masu gida yi, eh, amma muna tsoron su ne wallahi ba za mu isa sa hijabi ba wani ko mata shi ma kullun sai ta fita ba kaga wannan shi fi kowa hadari kullun sai an tsine mai kenan mala'iku Allah sai tsine mishi kullun din ba ta sa hijabi ba wani hijabi take sa ba hijabi bane wata ma hijabin sai ya dauki guga ba ta sa shi wai alu sunna ne shi sai dai sani ba ko hadisin bai inganta bane ko wani hadisi ya zo akan lullubi ko ayan bai ta inganta ba ko ko hadisin zaba ake yi oho shi wannan ba fa wai sunna ne ba wannan lulubin na mata ba kwata kwata ba sunna ne ba wajibi ko mun ji tsakanin sunna da wajibi ko wajibi ne shi Allah ya kare aksarin mun kaga ba mu kai labari ban ga maka hukuk hukuk suna abu ne za su hana mu kai labari li'anna ahlul jahiliya kanat nisa'uhum tatabarraj domin yan jahiliya matan suna tabarruji wani ƴaƴan shi matan suna kananan yake kuma su tabarruji tsareci suke fita tsarara bal takshibu an auratiha suna bude al'aura kama fi tawafi indahum kama yadda tun a jahiliya a dawafi ya rauna anna hadha min al-fakhir suna ganin wannan alfahari ne dan da shedan ya tashi rudin su malam zai wasa a wannan kalma zai zo wannan gaban yi karatu akan shi da ya tashi rudin su sai zama a jahiliya idan sun zo in za mu karatu a daga kunna mana janitor tun daga farko domin idan da sallah ko da wuta kada ƙara dogara da shi sai in dai ba mu da maimun talauci kenan. ko da an zo dawafi sai a ce duk a tube tsirara wanda ya san yana shakka akan tufan shi ba halas bane zalla ko kuma halas ne zalla amma yana jin ya taba sama mu gunkin su so daya sai mata su tube tsirara maza su tube tsirara sai a kama dawafi da Allah da kyan gani suna ga wannan shine ainihin kusanta ga Allah ba su bauta ma Allah kenan da tufan da yake saban Allah ba tabarruji yan uwa sai di hakuri yana na a tabarujin shi kuma lalle sun yi kokari mun gyara yarinya tun tana karama ta saba ta saba da tsare ciki ta daga sama tana tsare ciki har ta zo ta aure tana tsare ciki matanka tana tsare ciki yayanka na tsare kuma kai ne shugaba kana ga haka na cewa wai ma matan kirki ne ko yayan kirki ne ko yanka ne tana kawo maka wani abu god Allah dai sauki wa qalata eh mu goshi anan wani ba tauraro ne ba ina ne wurin wana ne wurin zayawa eh mu bar shi mu bar shi a nan wurin ba tauraro bane a sa alama a nan wurin sai mu tashi wa qala ta'ala idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyyata hamiyatul jahiliyya jahiliyya ce wannan jahiliyan kuma naga ta kai rabin fa'i ta kai rabin falle wa bal hasil sai mu bar shi a nan wurin sai mu tashi karatu Allah ya yafe mana Allah ya ba mu ikon gyara kurakure